يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikonsa yau muna ranar 11 ga watan sha'ban shekara ta 1437 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wacce ta daidai da ranar sha 18 ga watan biyar shekara ta 2016 da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin riyadu salihin min kalami sayyidul mursalin na imamun nawawi allah ya ji kansa da rahama muna nan a cikin babi na takwas babu istiqama babin daidaito da tabbata akan bin allah subhanahu wa ta'ala inda a yau insha Allah ta'ala za mu karanta hadisi na ƙarshe a babu shi ne hadisi na 86 daga farkon littafi zuwa wannan hadisi shi ne hadisi na wato anin 86 wasu nasu kuma za su ga an sa 87 وعن أبي هريرة رضي الله عنه kuma an karɓo daga sahabin annabi abu huraira allah ya yarda da shi ƙala ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce ƙaribu ku kusanci daidai ƙaribu ku kusanci abin da aka umarce ku da shi wasaddidu ku nufaci abin da yake gaskiya ku nufaci abin da yake daidai wa'alamu kuma ku sani annahu lan yanjuwa ahadun minkum bi amali haƙiƙa babu wani ɗaya daga cikinku da zai kubuta ya tsira saboda aikinsa a ta dalilin aikin kaɗai zikau qalu wala anta ya rasulullah suka ce ko da kuwa kai ya manzan Allah ko har kai ma ya manzan Allah qala wala ana manzo yace ko da kwani ne nima tsantsar aikina ba zai kubutar da ni daga wuta idatar da ni da samun aljanna ubangiji ba illa an ya Allah bi rahmatin minhu wa fadl sai dai idan Allah ya lullube ni ya rufe ni da jin kai daga gare shi da falala wato martabawa da darajantawa rawahu muslim imam muslim ya rawaici wannan hadisi mala imamun nawawi yake cewa wal muqarabatu abinda ake nufi da kusanci da manzo yake cewa qaribu ku kusanci daidai alqasdu alladhi la ghuluwa fihi matsakaicin abinda babu shishigi a cikinsa shi ake nufi da qaribu abin nufi ku yi abin da yake matsakaici ku kusanci abin da yake tsaka-tsaki lagulu wa fihi wanda babu shishigi a wuce gona da iri a wuce inda aka ce wala ta kuma babu kasawa da gazawa akan abin da aka ce ai ko wasadat imam al-bukhari eh, imam an-nawawi kuma yake cewa abinda ake cewa as-sidat da annabi ya ce wasaddidu al-istiqama shine tabbatuwa akan bin Allah subhanahu wata'ala wal isaba da dace da abin da yake daidai wa ya taghammadani da annabi ya ce illa an ya taghammadani Allahu bi rahmatin minhu to wannan ya taghammadani ya taghammadani din abin nufi ni sai idan Allah ya sitirce ni ya rufa min rahamarsa wa yasturuni ya lullube ni ya rufe ni da jin kansa da falalarsa qala ulama malamai suke cewa ma'anar istiqama fassara abin da ake nufi da daidaito luzumi lahi ta'ala rukunkume biyayyar Allah madaukaki qalu wa hiya min jawami'il qalb ita kalmar istiqama daidaito tana daga cikin kalmomi waɗanda suke masu tattare da ma'anoni mai faɗi wahiyar nizamul umur abinda ake nufi da ita tsarin al'amura da tafiya a bisa tsarin kamar yadda Allah ya bukata wabillahi taufiq dace na Allah Allah ya datar da rawun wannan hadisi ma'ana sahabin da aka rawaito wannan hadisi da gare shi shine Abdullahi ɗan sahar ko abdurrahman ɗan sahar maganganun malamai sun fi tafiya akan sunansa abdurrahman ɗan sahar wasu kuma sukan ce abdullahi ɗan sahar ana masa alkunya da abu huraira ya shahara da alkunyarsa batun abin da ya shafi ƙabilarsa ɗan ƙabilar daus ne cikin ƙabilun da ke garin yaman abu huraira allah ya datar da shi da karɓar addinin musulunci a ranar yaƙin khaibar kuma ya kasance shi ne mafi yawan ruwayar hadisan manzo sallallahu alaihi wa wa sallam a tsakankanin sahabbai ya keri kowane sahabi yawan hadisi ya rawaici hadisai dubu biyar da ɗari uku da saba'in da hudu ya samu kansa a lokacin halifancin umar ɗan khattab allah ya da shi ya bu wato ya kai ga cimma mataki da matsayi na mai fatawa a lokacin halifancin umar ma'ana duniyar musulunci jama'ar da ke rayuwa a wannan lokaci da suka haɗar da sahabbai tabi'ai sun gamsu sun nutsu abu huraira malami ne da za a iya tambesa addini ya ba da amsa Allah ya karɓi rayuwarsa a shekara ta hamsin da tara da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ya rasu a garin Madina kuma an binne shi a makabartar baƙi da ke garin madina makabartar da ke ɗauke da sahabbai na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam allah ya ji kansu da rahama sai sharhin hadisin sahaba annabi abu huraira yake cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قارب manzan Allah tira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce ku kusanci abin da aka umarce ku da shi wasaddidu ku nufaci abin da yake gaskiya ku nufaci abin da yake daidai malamai na cewa da aka ce ƙaribu ku kusanci abin da aka umarce ku da shi abin nufi duk abin da umarni ya zo a kansa daga Allah subhanahu wata'ala na ayi to ka yi shi yadda Allah ya ce bisa koyarwar manzo sallallahu alaihi wasallam in kai haka shine ka kusanci daidai domin ka cimma samun daidai ɗari bisa ɗari a matsayinka na bawa gajiyayye bai da sauki galibi ma bai samuwa a gurin bayi to amma wannan ƙoƙarin ka yi abin da aka saka daidai da yadda aka sa ka, wannan ƙoƙarin ka yi abin da aka ce ka yi bisa koyarwa manzo sallallahu alaihi wasallam shine zai sa za a samu kaso mai yawa na abin da kai ka dace da jeti Abinda baka iya cimma yadda ake so a yi shi ɗari bisa ɗari ba rahamar Allah sai ta yi aiki a kanka jin kai na ubangiji su bani wata'ala sai ya zartar maka da karɓar abin da kai to aka ce mu tsaya inda aka tsaye da mu ta salon wato abin da aka ba mu umarni na yi mu yi abin da aka hane mu mu bashi to idan bawa ya zama akan wannan tsari ya kuma tabbata akan haka har Allah ya karɓi rayuwarsa to ya yi aiki da faɗin annabi sallallahu alaihi wasallama ƙaribu ku kusanci abin da yake daidai ku aikata ku kusanci abin da aka sa ku ku yi abin da aka hana ku ku bashi shi nan kusantarsa sanin dalilin da aiki da shi shi ne ka kaucewa abin da aka hana ka don baka san dalilin ba to kauce masa ba zai ba a gurin to ka kusanci sanin dalilin abin da aka hana ka sai baka dama barin abin da aka ce ka bari ka kusanci aikin da aka ce ka yi ka wato matsi abin da yake shine daidai ka aiwatar wannan shine zai sa ka dace da abin da kai zama karɓaɓɓe sannan manzo ya ce wasaddidu ku yi kwaɗayi da fata na ayyukan ku dace da abin da yake daidai as-sawab daidai shine as-sadat ko as-sadat dace bin abin da yake daidai to ku yi kokari ayyukan ku tafi akan daidai gwargwadon iko haka can ma da aka ce ku tsayu a abin da aka umarce ku ku tabbata akan aiwatar da shi gwargwadon iko Allah ma ya ce fattaqullaha mastaqat la yukallifu Allahu nafsan illa wusa la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha saboda haka ku ji tsoron Allah subhanahu wata'ala gwargwadon iko ma'ana ku yi kokarin abin da aka ce ku yi ku yi shi iya iyawa gwargwadon za ku iya to shine ne eh, qaribu wa saddidu ku yi iya ikon wajen kusantar daidai ku yi iya yin ku wajen aiwatar da abin da yake daidai na gaskiya na dace alamu manzo ya kuma ku sani annahu lan wa ahadun minkum bi amali tabbas haƙiƙa babu wani ɗaya daga cikinku da zai iya kuɓuta daga wuta ida ce da samun aljannar ubangiji da iya zallan aikinsa ƙalu wala anta ya rasulallah suka ce ko da ku kai ne ya manzan Allah har kai ma ya manzan Allah iya aikinka ba zai iya kubutar da kai daga wuta ya datar da kai da samun aljanna ba ƙala wala ana ya ce hanni ma haka abin yake illa an ya taghammada ni Allahu bi rahmatin min sai dai idan Allah ya rufa mu ya lullaba mu jin kai na musamman daga gare shi wa fadl ya kuma yi baiwa da falala da martabawa ta musamman gare ni rawahu muslim imam muslim ya rawaci wannan hadisi cewar da manzo'i kuma ku sani babu wani ɗaya daga cikinku da zai kubuta a ta dalilin aikinsa kaɗai zalla a nan abin da manzo yake gaya mana bawa ba zai iya samun matserata da maguda da kubuta daga kamun Allah subhanahu wata'ala da kuma azabarsa ta wuta ba don kawai ya aikata aikin da aka ce ya yi ya bar abin da aka ce ya bari malamai suka ce abin da ya sa manzo ya faɗi haka saboda aikin da bawa yake yi ba zai iya isa abin da ya zama tilas dole a kansa na godiya ga Allah mai girma da buwaya ba Allah ya maka ni'imomi da ba za su kirgu ba wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wa ma bikum min ni'matin fa min Allah babu wata ni'ima da kuke da ita face ta Allah ce shi ya ga dama ya muku ita shi ya so ya nufa ya muku ita in za ku ƙididdige nemomin Allah ba za ku iya ƙirge su ba to da ba za ka iya ƙirge ni'imar Allah ba wata ma kana tare da ita santa ba ka san da ita ba hankalinka bai kai kanta ba to ya za ka iya ba da godiyarta kuma an bautar da kai da ka gode fadkuru ne azkurkum mashkuru ne wala takfurun ku gode mun kada ku butulce mu an umarce ka da gode to kuma ga ni'imomi a jikinka birjik ba kama san da su ni'ima ba ne ya za ka samar da wannan godiyar kaga ashe aikinka da za ka yi bai kai ya isa ga ƙarshen makura abin da aka tilasta ma yi ba sai an samu gazawa da kasawa a tare sannan malamai suke cewa har wa yau haƙƙi da Allah subhanahu wata'ala yake da shi a kanka a matsayinka na bawa na nauye-nauye da ya ɗora maka ba za ka iya samar da su yanayin yadda ya ce a samar da su ɗari bisa ɗari ba an ce za ka ibadar sallah ka yi tamkar kana mai ban kwana za ka bar duniyar tafiya za ka yi bar wa Allah aikin da ya fi kowanne kyau ya gani haka ake so duk ibadar ka ta tafi to hakan kake yi sau nawa ka shiga sallah ka kasa tantance raka'a biyu kai ko uku in kana tare da abin da kake yi tiriyan tiriyan ya za a samu haka in tunaninka bai nausa ta wani guri baya za a fi kiɗime ka kasa sanin abin da kai to irin waɗannan abubuwan suna sariyar da wasu abubuwa da ake buƙatar ka samar da su ga Allah subhanahu wataala to ashe idan Allah subhanahu wataala bai ji kanka ya maka falala ba wannan aikin da kai din ma ba zai karba ba saboda bai kai gejin da ake so ya kai ba an fahimta ko to shine malamai suke cewa shine annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa babu wani ɗaya daga cikin ku da iya aikin da ya aikata wa Allah subhanahu wata'ala na yi na yi bari na bari da zai tseratar da shi daga wuta idatar da shi da samun aljanna ubangiji sai dai in ubangiji subhanahu wata'ala ya lullaba wa bawa jin kansa sai in idan Allah subhanahu wata'ala ya yi falala ga bawansa domin hatta aikin da ma yake iya yi din da yake jin ya samu damar yayi aida ce ne Allah ya bashi yayi wannan din ma da yi ashe Allah ne ya so shi da rahama Allah ne ya lullube shi da jin kansa da falalarsa ya ma iya yin wannan ma da yake da raunin guda nawa ne ba su yi wannan din ba ma shi aka datar da shi ya yi wannan din ma mai raunin kaga tun daga nan da can Allah ya samu falalarsa da jin kansa ta samu da ya datar da kai kake iya yin wannan ɗin ma da yake da rauni sannan bayan datar da kai da yayi na yin aikin alkhairi kuma yake taimakon ka yi shi hakka cika ka kai yadda ake cewa ka yi in sallah ce raka hudu ka fara tiren tiren kai hudun tana da ruku'u tana da sujada ka bi tiryan tiryan ka yi ruku'un ka sujada ka fara haka ce assalamu alaikum kana jin ka gama duk da akwai rauni a ciki da kuma wato yan abubuwa da suka kubce to dace ne na Allah subhanahu wata'ala ba dabarar ka bace kowayenka ta sa ma kai wannan din tun daga nan Allah ya lallabe ka da jin kansa ya ma ka damar yin aiki to kuma shi aikin ba za ka iya samar da shi ɗari bisa ɗin da ake so ba nan ma sai wata faiwar ta ubangiji ta zo ta sake hawa kanka sai wani jin kan na ubangiji wata ala ya sake bi ta kanka na ya share ma kurakuran da kai ya rinja yadda aikin da kai na kirki ice ya karba a haka duk da akwai gibi akwai kasawa a wasu abubuwan to ya karba a haka kamar da ya tabbata a hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa farkon abin da za a fara bincika na aikin bawa ranar alkiyama sallas idan ta gyaru ta yi kyau ta zama karɓaɓɓiya sai ubangiji shi da mala'iku ba sai ma an duba sauran ayyukan ba ku ƙara maganar su azumi su zakka su hajji su waye tunda iya yin sallah sauran ma za a same su da kyau annabi ya ce idan kuma aka duba aikin bawa na sallah sai aka tara akwai gibi akwai gazawa akwai kasawa ba ta cikar da ake bukata ta cika ba sai ubangiji ce ku duba na filfilin da bawa na yi ku ɗebo ku cike masa wannan abu da ba a yadda ya cikon ba za ka sha ashe rahama Allah ce ta baibaye jin kansa ne ya yadda ikau da kai akan wannan gibin a ɗauko wani abin a ƙara da shi a kai don a tashi wancan da aka ce ga yadda ake so ka yi baka kai ga yadda ake so a yi ba to kuma ga laifuffuka da kai ko da aka ce kakkai kaza kakkai kaza wani ka iya bari wani baka bari ba an rubuta ba wanda kai to shi kuma ya za a yi da shi sai ubangiji ya ji ɗanka ya share yace to tunda kayi kyakkyawa tunda da gibi na cike gibin tunda na karɓi kyakkyawan nan wannan laifin shi ma don kada ma razana ka don kada sa ka cikin ɗarɗarɗin abin da ne maka wannan falalar shi ma na share maka ashe ba tsantsagwaron aikin bane yake sa ka kubuta daga wutar ba iya tsoron aikin bane yake sa ka samu aljannar falalar ce ta ubangiji da rahama da ya datar da kai kai aikin kuma duk da gasawa da gazawa ya karba aka cike maka da wasu abubuwan da ba na dole ba aka kuma kalli kurakuran da aka ce an yafi an fahimta ko saboda haka aiki iya shi aiki zikau ba zai iya kai bawa aljanna ba iya aiki shi zikau ba zai iya kubutar da kai daga wuta a sai an samu aikin a matsayin sababi na kai mai biyayya ne mai yin abin da aka sa ka ne mai barin abin da aka hana ka ne to kuma ubangiji subhanahu wata'ala sai iji kanka ya falala gare ka ya kauda kai yafiya akan kurakuranka ya cika she maka ka sannan sai a kubutar da kai daga wuta a kuma tafi da kai aljanna Allah ya sa za a je da mu malam muhammad bin salihul uthaymin allah ya ji kansa da rahama yake cewa idan aka kalli wannan hadisi da manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa aikin bawa iya shi aikin ba zai kai ka ga kubuta daga wuta ba ya kuma iya sama maka dama da dace na ka tafi aljanna ba sai ka samu jin ƙan ubangiji na musamman da falalarsa ce to idan wani mai hange da wato ainihin kaiwa da kawowa a cikin ayon alkur'ani da hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce aiku akwai wasu nasoshi na alkur'ani da hadisai na manzo sallallahu alaihi wa alihi da suke nuni akan cewar aikin kirki na bawa suna kubutar da shi daga wuta suna kuma sa idace da samun aljannar ubangiji kamar faɗin Allah subhanahu wata'ala da yake cewa man amila salihan min zakarin aw untha wanda ya aikata aikin kirki namiji ko mace wa huwa mu'minun yana mai bada gaskiya da Allah an sami imani yi dan Allah an samu kuma yi irin yadda manzo ya koyar ya zama salih aikin nagari ne Allah ce falanuhiyannahu hayatan tayyiba to irin wannan bawan ire-iren waɗannan bayin za mu raya su rayuwa mai daɗi rayuwar gidan aljanna wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malu kuma za mu saka musu ladan abin da suka yi na aiki da mafi kyan abin da suka kasance suna aikatawa saboda haka za a saka musu akan aiki. shi ya ma za su samu shiga wannan rayuwa mai daɗi ta aljanna su kuma ta daga wuta to sai ce to mai yiwa irin wannan ayar da kuma irin ayar man kana yarju liqa rabbi falyamal amalan salihan wala la yushrik bi ibadati rabbihi ahada da sauran ayoyi makamantan wannan da hadisai ma da suke tafiya akan wannan tsari to idan wani ya zo ce to ya za a yi kenan ayoyi hadisai da yawa suna nuna bawa zai samu kubuta daga wuta idan shi da shiga aljanna saboda aikinsa kuma gashi anan annabi yana cewa ba mai shiga aljanna dan tsagwaran aikinsa sai dai Allah ya lullube shi da jin kansa na musamman da falalarsa ya za a haɗa ayar ko ayoyi da wannan hadisi a fahimce su su tafi daidai shi ne mala yake cewa yadda abin yake amsar wannan shine a ce korewar da aka yi a hadisin da muke tsaka da karatu a kai cewar babu wani wanda zai kubuta ai an kore kubuta ko daga wuta idace da samun aljanna ubangiji a ta dalilin aikinsa sai dai in Allah lullube shi da jin kansa da falalarsa yace to abinda aka kore a nan cewar mutum ba zai iya samun shiga aljanna ba da tsuran aikinsa a matsayin aikin ya zama shine kan kan kan de, wa de, da samun aljannar ko shigar ta ko kubuta daga wuta aikin ba zai yi ba a sami shi abin nufi aikinka ba zai iya zama shi ne madadin da ya baka damar a baka aljanna ba aljanna ta zama ta cancanci aikinka aikinka ya cancanci aljanna a babu wanda zai iya samun wannan shi hadisin ike nunawa a matsayin aikinka madadi ne kamar da za ce an sa ka aiki haƙamin rijiyar nan gaba biyar a kan naira dubu biyar duk gaba a dubu ɗaya kuma ka samar da wannan haƙa na gaba biyar daidai wa daida to ai kana jin cewar wannan dubu biyar ɗin daidai take wa daida da aikinka aikinka daidai yake da ita ko da za a rage a baka dubu hudu za a ce a ba a kyauta ba ai an yi zalunci ai wannan kuɗin da aka bayar bai daidai da aikin nan ba ko to shi aikin da bawa zai yi ga Allah subhanahu wata'ala ya samu kubuta daga wuta da samun aljanna ba na daidai wa daida da aljanna ba na ya sa ka iya shiga ba an kore wa bawa kowaye shi yiwuwar ya iya aikata aikin da zai zama daidai da ya samu aljanna shine abin da hadisin yake korewa an fahimta ko sauran kuma ayoyi da hadisai da suke tabbatar da yiwuwar samun aljannar ubangiji da kubuta daga wuta a ta dalilin aiki su kuma abin da suke sanar da kai cewar aikin ka sanadi ne sababi ne dalili ne na ubangiji su bani wata ara ya la'akari da shi iji kanka yi maka falala ka kai ga samun aljannar an fahimta ko saboda haka idan ba wannan aikin na kwarai da imani ingantacce to ba ka ɗauko hanyar da zai ji ƙanka yi maka falala i cike ma giɓi, ya bi maka laifuffuka i kai ka aljanna ba shi aikin sababi ne amma ba shi ne ya kai i cancanci ka samu aljanna daidai wa daida ba da ba dai ana fahimta ta to suke cewa shi ne abin da wato ainihin hadisin da kuma ayoyin da suke magana akan za a samu aljanna an yi aikin kwarai suke nuna ba. to da ka su ayoyi suna magana da hadisai cewar za ka iya samun aljannar ubangiji a matsayin aikin ka ya zame ma sababi za ka iya samun kubuta daga wutar ubangiji da kamunsa a matsayin aikin da kai na kirki zama sababi na Allah ishare ma sauran kurakurai da laifukan da kai ya kuma cike ma gibi gibin da kake da shi a ibadarka da ayyukanka sai kuma ya baka aljanna amma da za a ɗauki aikin ka tsura a kwatanta da aljanna bai kai ba zai iya sa ka samu aljanna an fahimta ko to sai abinda wannan hadisi yake koyarwa na fallala da kuma wato na fa'idoji da abinda ya shafi fiƙihunsa malamai suke cewa wannan hadisi yana sanar da mu cewar falalar Allah baiwarsa da kyautarsa da jin kansa da yake yi ga bayansa sun yalwatu sun fifici ayyukan da bayan suke Allah subhanahu wata'ala jin kan da yake wa bayi ya datar da su da kukuta daga wuta ya datar da su da samun aljanna jin kan ne da falalar suka zama mayalwata yasa habbaye suke iya samun kubuta daga wuta suke iya samun aljanna ubangiji amma ba iya aikinsu ba saboda haka Allah subhanahu wata'ala yake faɗa mana cewa rahmati wasi'at kulli shay jin kaina ya yalwaci kowane abu in ba dan jin kaina ba arnan ma da baya bi na da bai sami iskar da zai shiga. da bai samu abincin da zai ci ba dan bai biyo hanyar da za a ba shi ba wanda kuma yake yin abin da aka sashi yake barin abin da aka ce barin shi ma sai ka tarar da gibi yau a gaskiya gobe a ɗana ƙarya yau a kirki gobe a ɗana abin tsiya shi ma haka za ka tarar to in za a yi la'akari da waɗannan abubuwan shi ɗin ma da ya yi abin da aka ce ɗin ba zai sha ba saboda ba yadda aka ce ɗari bisa ɗari ba to amma Allah jin kansa da yake mai alwaci falalarsa da take mai ya shi ne yake sa bayi suke dacewa da samun wato anin jin kansa su kubuta daga wutarsa su dace da samun aljannarsa Sau da aka falla Allah da rahamarsa sun yalwata sun fifici ayyukan da bayi suke sannan wannan hadisi na sanar da mu cewa daidaito da ake cewa al-istiqama tana kasancewa ne tana samuwa ne tana tabbata ne da kasancewar bawa ya mai tsarin da Allah ya buƙaci bayi su kasance a kai ba tare da ya wuce inda aka ce ba ba tare da ya kasa yadda aka ce ba shi ake cewa istiqam irin abinda malam mai ahalar yake cewa wa yaqifa inda amrihi wa nahyi bawa ya tsayu a inda aka umarce shi kai sallah yi kada ka kusanci zina ka kusance ta ga yadda ake sallah to yadda aka ce ba daidai ba da yin kaza da kaza a cikin sallah kankai to bibiya irin wannan tsarin ko da an samu 'yan ƙananan kurakurai a cikin ka na ka yi ko ka bari to shi yake cewa istiqama to ka yi abin da za ka iya yi gwargwadon ikonka shi kuma ubangiji subhanahu wata'ala yana kallon kyan niyyarka da kyan aikinka sai falallarsa ta yi aiki akan ka sai kaga ka kubuta kashi sannan wannan wannan hadisi malamai suke cewa yana sanar da mu cewa ayyukan bayi iya zikaudin ayyukan iya zallan ayyukan iya ayyukan kadai a kalle su a matsayin ayyukan da aka sa su ba sa iya sa bayi su samu aljanna su kubuta da bauta amma waɗannan ayyuka dalilai sun tabbatar da cewa sababi ne sanadi ne na Allah subhanahu wata'ala ya kalli kyansu a yadda kai duk da akwai kasawa da gazawa duk da akwai laifuka a gefe guda to su yake kalla sai ya ji kanka jin kai na musamman ya falla gare ka falla ta musamman sai ya kubutar da kai daga wuta ya shigar da kai aljanna wani shine saƙon da manzo sallallahu alaihi wasallama ya bamu a wannan hadisi na cewar mu kusanci daidai na cewar mu yi ƙoƙarin yin abin da yake daidai mu nufi abin da yake ba shi shigi ba ne ba kuma gazawa da kasawa ba ce gwargwadon iko to in muka yi wannan to Allah subhanahu ta'ala zai kwaranyo jin kansa zai wato ainihin lullube mu da falalarsa sai ya yafe mana laifuka kuma wato cika she mana gibi idatar da mu samun aljannasa subhanahu wata'ala da haka za ka tarar a kodayaushe ake nusar da mu da shiryar da mu da fuskantar da mu da cewa mu yawaita neman gafara Allah akan laifuffukan in wani ne ma ya rasu karaka shi sai manzo ya ce to ku nema dan uwanku ya yafiyar laifuffukansa ku roƙa masa tabbata ya iya ba da amsar da za a yi masa tambayar amsar tambayar da za a yi masa ka gama ana idan ba jin ƙai na ubangiji su bane wadda ala da falalarsa aka samu ba amsar ma ba za ta amsu ba idan ba jin ƙai aka samu na ubangiji iya fi laifuffuka ba in an bakka da aikin ba za ka sha ba to tun anan ake nusar da mu da cewar mu dage da neman gafarar laifuffukan mu da kurakuran mu mu yi kokari gwargwadon iko mu yi abin da muke iya yi na aiki muna masu neman Allah ya karba mana ya kuma baibaye mu da falalarsa da jin kansa ba dabara mu ko iyawa mu bace so daka shi wannan hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam da ya faɗe shi ya faɗe shi dan ya ankarar da mu cewa ba daidai ba ne bawa ya ce to ai tunda Allah subhanahu wata'ala ya san yan wuta ya san yan aljanna ya gama komai ka zana ba kai aiki ba a'a manzo yake cewa ku kyautata nema kowa za a sauwaƙe masa abin da aka halicce shi domin sa a wannan kyautata neman da kuka saboda haka kyautata ibada neman aljanna ubangiji ne ka kyautata aiki neman yadda za ka kubuta daga wutar ubangiji kada dan an ce iya tsoron aikinka ba zai sa ka samu aljanna ba ka ce a tutun da haka na shi kenan Allah ya san dan aljanna ya san dan wuta bari mu yi abin da ya sauka muna cikin aljanna za mu tafi aljanna yan wuta ne ba komai yi wutar za mu tafi a ba a haka ai baka san me ya hukunta ma ba ko to me yasa ba za ka kyautata masa tan ya hukunta maka samun aljanna da kuɓuta daga wuta ba ka yi aikin da ya ce a yi ka bar abin da ya ce a bari in an sami giɓi i cike maka in an sami laifi i yafe maka an fahimta ko to haka ake so ba ya kasance ka zama kana bautar Allah kana tsorace da azabarsa kuma kana fatan samun jin kansa kada ka zama ka bangara bangare daya karkashin cewar ai yanzu iya wannan aikin da nayi ko a iyana aka ɗauki raina ina gana cikin wanda suka sha wa ma an karɓa wani tabbaci kake da shi an iyayi ai baka san wannan ba kuma ko to kada mu je irin wannan cika bakin da alfaharin don jin cewa ai shi sallah ba ta wuce shi a jam'i kuma yana daga cikin masu cika sallah yana kuma da sanin karatun yadda ake sallar nan baya yi da ka kaza kaza a'a to ai duk ko ka cika waɗannan abubuwan baka kai manzo cika su ba to shi da ya da bayanin sai fi kowa jin tsoron Allah ya fi kowa sanin yadda za a bi Allah shi ma ya ce sai din kan Allah ya lullube shi zai kai ka samun aljanna ya kubuta daga wuta to kai kuma a awa kake cika baki so da haka wannan ba naka ba ana so bawa ya shirya jin alfahari akan abin da yake na kwarai ya rika fatan Allah ya karba masa ya rika tsoron ana sa dai bai cikin waɗanda aikinsu ba su zama karɓaɓɓe ba to sannan karka sa rai da samun rahama ubangiji aljannarsa da jin kansa fita daga wuta ko da ku aikin ka kana gabe kai ka samu ba su da ka ba a so ka zama ka ɗebe tsammani daga samun rahama Allah kuma ba a so ka jin cewar ai kai kana cikin wanda suka samu to ana so ka zama tsakanin fata da kuma tsoro to wannan ne yake sa bawa e tafiya ta daidai amma da zarar tsoron ya rinjaya sai karkancin ka ai ba wani abin da zaka iya wani ka taɓa za iya yi kawai ka sallama in wuta wutan aljanna aljanna a wannan taɓewa ce asara ce ka kuma karkancin a ai mu yanzu ko ba mai wani abu ba ai sai dai ma mu bashi irin yadda yan katobara suke faɗa a yayi wasu zikiri adadi kaza ya fi cikin tarbi kaza kuma gashi an ce ladan wannan sama da ƙasa ma ba ta ɗauka ba to ai shi ya irin wannan sau nawa to an karba sai kuma ka kawo takardar take an maka sanin an karba kana da ita baka sani ba to wannan ba naka to manzo sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisin shine saitin da ya dora mu mu yi aiki mu kyautata mu kusanci daidai mu nufi abin da yake ne abin da aka samu amma mu sa a ran mu cewar muna fatan samun rahamar ubangiji da kubuta da tsira amma alfahari da jin cewar mun yi abin da za mu tsira ba namu ba to wannan shine abin da ya shafi wannan hadisi daidai da muka yi Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya yafe wa ala ali wa sahbihi wa ala wa ba'd wannan ya rubuto tambayarsa kan cewar ya ji wani cikin malamai yana ambata cewa wanda ake zargin an yi wa sanmu ma'ana mutumin da aka ga yana cikin matsalar da ake kyautata zaton cewar wannan matsalar tasa sanmu ce tsafi sihiri da aka yi masa ne ya haifar masa da wannan matsalar to a sami ganyen magarya guda bakwai a sa su a ruwa mutsutsuka sannan a sami wanda ya iya karatun alkur'ani ya karanta suratul baqara yana karantawa ko tofin abin da ya karanta yana tofawa a cikin ruwan ko kuma wato ainihin yana hucin ko kuma ka ce numfarfashin wannan karatun da yake yi ya zama yana samun ruwan to yake cewa sai kuma shan maganar bai ji baya abin yake yake so a masa bayani aka to abin da ya shafi wani a masa tsafi ko sammu ko kambun baka ya zo a shari'ance a hadisance na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ana yin ayoyi ana karanta ayoyi na rukuya na neman yayiya na abin da ya samu bawa irin su wato ainihin suratul fatiha da ake karanta suratul rukuya ana kiranta ma da surayyar rukuya ko ita kaɗai karke kake za ta maka rukuya kamar yadda ya tabbata a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallama sahabbansa sun yi tafiya suka nemi a sauke su zango a wani ƙauye ko wani gari ko wata unguwa waɗannan 'yan unguwa wanda dama ba musulmi bane suka kisa sauke su bayan sun bar garin da ɗan taƙi kaɗan kunama ta harbi jagoran garin ko sarkin garin aka ci a maza a tarbayin allancin da suka zo suka nemi masauki ba samu ba ko a cikinsu da wanda ya san maganin wannan harbin kunama cikin sahabai ya ce akwai mu muke da magani kuwa kamar yankan wuka abinda ya sai karanta Fatiya, aka tofa a inda kunamar ta yi harbin sai zama kamar an cire masa dafa. ya tashi tsam baya jin abin da yake ci an fahimta ko kaga wannan harbin dabba ke shi kansa manzon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama an tabe masa tsafi sai ga kamar yana yin abu kuma ba yake aka saukar masa da falaki da nasi mala'ika jibril ito masa da su aka sa shi ya karanta ya tofa ya shafa duk inda hannunsa zai kai ya warke ya daina jin abin da yake ji an fahimta kaga shine abin da ake cewa samu ko makar ko tsafa ko kaza an gane ku saboda haka da abin da ya shafi karanta suratul fatiha da ayoyi biyar na farkon suratul baqara da wattaba ta tatlu shayatin ala alamun sulaiman da ayat take biye da ita da wa ilahukum ilahun wahid cikin suratul baqara da ayat take biye da ita ka tafi ka dauki wato ayatul kursi daga farkon ta zuwa ƙarshe ka tafi ka karanta wato ainihin amanar rasul daga farkon ta zuwa ƙarshe da ita da ayat take biye da ita zuwa ƙarshen surar baqara ka tsallaka afa hasibtum annama khalaqnakum abatha zuwa ƙarshen aya surar kai sannan sai kuma ka sauko ƙasa ka zo ka karanta ayoyi kamar goma cikin suratul safat in ma ka yi su ba ka tafi ka tsallaka can suratul mulk tabarakan ladzi bi yadihi mulk wa zayyan na sama a duniya bi masabiha zuwa karshen wannan shafin sai ka sauko ƙasa ka karanta kulhuwan lahu da falaki da nasi kana yi kana tofa wanda abin ya faru da shi kana yi kana tofa masa ko kuma ka samu ruwa kana tofawa a ciki ana yarfa masa ko a bashi ya sha ya shafe jikinsa to zai dawo kamar abin bai faru da shi da sa ganyen magarya shi ko malamai ijtihadi suka ya samo asali daga abin da aka samu na hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam akwai hadisi da yake cewa ga waɗanda suka yi wa yassa zainab wankan gawa yake cewa ku wanke ta sannan in kun je ƙarshen wankan ku wanke ta mara a yi mata wanki sau uku ko sau biyar ko sau bakwai yadda zai zama ta tsaftata wajen wankan ya to a ƙarshe ku wani abu na kafin ko kuma kusa ganyen magarya kaga da nassin manzo kafur wani abu ne mai mahimmanci mai asali da wahayi sa aka yi maganarsa ganyen magarya wani abu ne mai asali da tushe da manzo ya maganarsa an fahimta ku so da aka sai aka ce to za a iya ɗauko za a iya gayyato ganyen magaryar nan shi ba saboda albarkar da Allah ya sa a cikinsa a haɗa da shi a matsatsaka a samu ganyen kamar guda bakwai a matsatsaka a haɗa da wannan ruwan karatun ko ba an mutsaka a cikin ruwan a yi karatun a tofa a ciki to yana daga cikin abin da yake sa a dace a rabu da abin da aka fuskanta na tsafi ko na wata cutarwa wata dabba ko kamun maka ko abin da ya kama da haka kuma Allah subhanahu wata'ala yawa wannan ganye na magarya wata irin baiwa ta musamman da za ka ga gawa ta mutum da ya mutu aka ɗauki lokaci da mutuwarsa wasu sassan na gabansa suna a maƙe a ce ya rasu amma ba a samu wanda ya miƙar da sawayensa ba ko kuma hannayensa ba katar da hannun a haka in ka ja ka ji kamar za ka ɓalla hannun ba zai dawo ba to aka samu ganyen magarya aka kirɓa aka zuba ruwa kana zuwa ka kwaran yawa hannun za a gaya miƙe kana kama zai koma daidai ba sai ka sa karfi ba tunda annabi ya hana a karya mamaci to waɗannan abubuwan da Allah ya sa a ciki da shi ya halice ta da wannan abun to ake kokarin a nemi albarka wannan abun a hada da kuma ayoyin da su kuma suka fi komai ma albarka dan a samu mafita da wuri an fahimta ko to shine abin da ake nufi da za ka yi ba ganyen magariyar zai in kai da shi kana da wani tushe madogara daga annabi sallallahu alaihi wasallam na muhimmanci da da amfaninta ko tana da sinadarai da Allah da ya sa a cikinta na wanda wato ainihin tura suke cewa wannan wanda yake cikin irin sa ampiculos suwaye da ake ce masa sinadaran da suke yakar cututtuka antibiotics antibiotics mai ƙarfin gaske da ita da wato ainihin kurna isa za ga aka hada su ana amfani da su a matsayin ko a daka a rikashen ruwan ana jikawa ana sha sai ka tanda mai cutar tautau da an yi magani an yi magani sai ga sumul kalau ya dawo kamar bai taɓa yi ya warke ko a ce misali mutum jini na fita a wani wato ainihin gaba hasa ko wani abin da ya kama da haka yana amfani da sai ga wato ainihin raunin ya warke ya kame babu wannan abu nan suna da irin wannan abubuwan da Allah ya sa ko kana jin kamar an daddaure ka a kirjinka in ka kan ka cire ganyen ka tattauna ka haɗe ka sha ruwa zuwa wani an jima sai karkajin kana gyatsa jin kamar ana kwance ka kamar ana sassauta ka to haka abubuwa ne da Allah ya halitta isa a ciki shi kadai ya sa abin da ya sa a ciki to shi ne ake neman albarka wanda ake hada da shi eh, Allah ya sa mu dace eh, eh cewar a sa bakwai ganyen shi ma malamai suke cewa galibi na komawa ga so da tari za ka tar da abubuwa Allah subhanahu wata'ala da dama ya tafi da su a tsarin bakwai bakwai bakwai bakwai na farko bakwai mara ce an gane ko inna allaha witrun yuhibbul witra to bakwai mara ce tana daga cikin abubuwan da Allah yake so sannan kuma bayan haka ayoyin ayoyin fatiha nawa ne bakwai an gane ko kuma ya ce ta ce mafi fice dukkan surorin alkur'ani bakwai take da shi kwanakin sati nawa ne bakwai an gane ku sammai nawa ne bakwai ƙasai nawa ne bakwai an fahimta ku suka ce to bakwai a gurin Allah tana da muhimmanci bari mu tawassuli da wannan tsarin na ubangiji kuma mu cire bakwai mai amfani da shi ka gane shine kawai ba na abu da za ka yi da uku ta yi ana ce ba an ka gina maka kisawa ayoyin kaɗai sun isa su zama da tun da wancan da aka yi a lokacin annabi shi da ikaranta sun da mala'ika jiru da ya kawo masa ba ce a sa ganyen magaryar ba na wancan da kudama ta harba ba ce a sa ganyen magaryar ba don ka fahimci ba ganyen magaryar ba ne magani an fahimta ku allah ya samu dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu